sashen hausa na murar amurka voa ke gabatar da wannan shirin na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauran mu a ganin rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar nijar sai ta alfa rediyo a kuma su masu sauraro barkamu da dawo wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin murya amurka na abuja wannan shiri na musamman na kunshi ne da rahotanni a kan al'amura daban-daban har da gwamnatin kaduna da ta fitar da yawan mutanen da yan bindiga suka kashe ko suka sace a bara a jihar daga jamhuriyar nijar kuma cibiyar yan jarida ta rjsc ta horar da manema labaru dabarun aiki a yanayin rigima muna da shirin ciwon ya mace da kuma sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru za mu kammala shiri da sharhin mura amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka farko ga labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai akan wasu fararen hula da suka je cin kasuwa a wani kauye a jamhuriyar nijar ya yi sanadin mutuwar mutum hamsin da 58 tare da barnata rumbun abinci a cikin hukumomin kasar kamfanin dillancin labarai ap da ya rawaito labarin ya ce zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari wanda aka kai shi a ranar litinin ko da yake masu tsatsauran ra'ayi daga kungiyar is a yankin hamad da sahara sun saba kai irin wannan hari wanda ya faru a ƙauyukan tilaberi mutanen suna kan hanyar ta komawa gida ne daga wata kasuwar dabbobi a yankin bani bangu da ke kusa da kan iyakar kasar da nijar da mali maran har ila yau sun kone rumbunan abinci da ke dauke da hatsi iri daban-daban kakakin gwamnatin kasar abdulrahman zakariya ne bayyana wannan labari ta kafar talabijin din kasar ta nijar a ranar talata inda aka ayyana zama makoki na tsawon kwana uku wannan hari na nuni da irin girman kalubalen tsaro da sabon shugaban kasar bazum muhammad zai fuskanta wanda shi zai gaji shugaba isu muhammadu mai barin gado shugaban amurka joe biden zai gabatar da taron manema labaransa na farko a hukumance a ranar 25 ga watan nan na maris bayan da ya ta fuskantar suka kan kin bayyana a gaban manema labarai don amsa tambayoyi mai magana da yawon fada white house jin sake ce ta sanar da hakan a jihar pennsylvania yayin da biden ya fara ziyarar tallata tallafin dala triliyan 1.9 da ya samar don rage raɗin annobar corona Biden dai yakan dan fuskanci manema labarai tun bayan da ya shiga ofis a ranar 20 ga watan Janairu. Amma baya wuce amsa tambaya ɗaya ko biyu kafin ya fice daga ɗakin taron da ake yi. Ita dai fadar White House tana ba da uzurin cewa shugaban yana mai da hankalinsa ne wajen yaƙi da coronavirus. Shi yasa baya samun damar gudanar da taron manema labaran. Su da 'yan Republican da wasu masu sukan lamirin kafafen yada labarai sun sha kira ga Biden da ya gudanar da taron manema labaran. suna masu cewa haka al'adar matsayin shugaban kasa ta gada ta amsa tambayoyin da ke zukatan mutane jami'an da ke tattara bayanan sirri a nan amurka sun ce gwamnatin rasha ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban kasar da aka yi ta hanyar fitar da zarge-zargen da ba su da tushe akan joe biden inda suka yi ta amfani da makusantan tsohon shugaba trump da gwamnatinsa kokarin da suka yi na cimma wannan buri ofishin babban daraktan hukumar leƙen asirin amurka ne wallafa wannan ƙididdigar wacce ke kunshe a wani rahoto mai shafi goma sha biyar hakan kuma na nufin makusantan trump sun fada tarkon hukumomin moscow da suka rika zuzuta zirge-zirgen da aka yi ta yi a kan biden a lokacin da aka doshi zaben shugaban kasa na ranar uku ga watan nuwambar bara baya ga haka jami'an tattara bayanan sirrin na amurka sun ce sun kuma gano wasu yunkuri na daban da aka yi na karkata akalar zaben ciki har da wani kamfen da iran ta yi na kassara goyon bayan da trump yake samu a lokacin yayin da manyan jami'an tsaron amurka da na diflomasiyya ke wani taro da kawayen kasar a yankin asiya don nemo bakin zaren yadda za a tunkari barazanar da china ke haifarwa wacce ke karuwa wani kusa cikin manyan jami'an sojin amurka ya yi gargadin cewa takin da ke tsakanin washington da beijing wajen zama mai fada a ji a duniya ba shi da yawa kwamandan dakarun amurka tsakiya da kudancin amurka admiral craig fowler ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin amurka a jiya talata cewa china ta zama babbar mai haifar da barazana a yankin inda takan yi amfani da annobar corona wajen cusa ra'ayinta a harkokin wasu kasashen duniya kalaman na fala na daga cikin ɗanbin gargaɗi da ke fitowa daga bakin jami'an sojin amurka 'yan makonnin nan inda sukan gargaɗi masu tsara manufofi kan irin yadda china ta kudura aniyar cika burinta wani rahoto da wata kungiya mai rajin kara aukuwar kalaman nuna kiyayya da ake kira stop aapi head ta fitar ya nuna cewa kungiyar ta karbi kara 3,795 kan kalaman nuna kiyayya da aka yi akan 'yan asalin asiya a tsakanin ranar 19 ga watan maris din shekarar 2020 wato jim kaɗan bayan da aka ayyana cutar covid-19 a matsayin annoba zuwa ranar 28 ga watan fabrairun bana 500 daga cikin kararrakin an shigar da su ne a wannan shekara a cewar kungiyar rahoton ya nuna cewa wannan adadi na nuna kiyayya da aka kai wa cibiyar wani ɗan kaso ne na asalin abin da ke faruwa amma kuma hakan ya fito da irin kalubalen da amurkawa 'yan asalin asiya suke fuskanta na matsalar nuna wariya an dai kaddamar da wannan kungiya ta stop aapi head ne a farkon shekarar da ta gabata wacce wata gamayyar wasu kungiyoyin amurka 'yan asalin yankin asiya suka kafa da nufin bada wata dama ga 'yan asalin asiya don su rika kai rahoto kan yadda ake nuna musu kiyayya a lokacin wannan annoba labaran duniya kenan aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotannin

wannan na kunshe ne a cikin rahoton da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida samun a ruwan ya gabatarwa gwamnan jihar kaduna malam nasu yan rufa'i ga rahoton isa lord ikara kwamishinan ya ce shiyar tsakiyar kaduna mai kananan hukumomi guda bakwai dai ita ce tafi asarar rayuka da kuma mutane da shanun da aka sace a shekarar ta bara shiya ta kaduna ta tsakiya mutanen da aka kashe a cikin wayannan 337 suna sama da kashe 50 yankin kudancin kaduna ita ce yanki na biyu sannan yankin zaria Uh, ita ce na na ƙarshe da kusan mutane 34 nan kudancin kaduna sama da 200 amma nan tsakiyar kaduna sama da mutane 600 a sakarsa a rayukansu haka kuma mun ba da kiyasi akan mutanen da aka yi garkuwa da su a duk faɗin jiha nan ɗin ma kaduna ta tsakiya ita tafi kowa kusan kashi 80 a kaduna ta tsakiya a nan aka yi jim kaɗan bayan karɓar rahoton ne gwamnan jihar kaduna malam nasiru amir rufa'i ya ce ya ji daɗin umarnin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayar kan cewa a harbe duk wani wanda aka kama da bindiga ba bisa ƙa'ida ba amma kuma ya ce akwai abubuwan lura cikin rahoton tsaron da ya karba. A gaskiya rahoton ya nuna 'yan abubuwa ah, wanda dole sai an yi la'akari da su. Na farko kowa ya ɗauka a kudancin kaduna ne aka fi samun kashe-kashe da tashin hankali amma wannan rahoton yana cikin shekarar da ta wuce an samu sauki sosai a kudancin kaduna yanzu inda ke da matsala tsakiyar kaduna yiwa birnin gwari shukun kajuru da igabinan ne aka fi matsama al'umman na biyu abin daɗi da ya fito daga cikin rahoton shine faɗace faɗace na addini da kabila sun sauko sosai abin da ya fi damun mu 'yan bindiga da masu satan shanu da irin waɗannan kuma tunda shugaban kasa ya ba da umarni cewa sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro su tabbatar sa duk wanda suka gani da bindiga su gama da shi muna ganin za a samu sauki in Allah ya da. To ko me musabbabin hauhawar tsaro a faɗin jihar ta Kaduna? malam samuel aruwan ya ce akwai abubuwan da ma'aikatar shi ta gano akwai mutane wadda suke sa siyasa a harkar tsaro akwai kuma mutane wadda suna amfani da kalamai na tunzura mutane ko kuma na sa addini ko kabilanci a cikin wannan harkar na biye kuma akwai mutane da suke amfani da kafafen yada labarai musamman ma shafukan sada zumunta dinnan kanan wadda ke sa harkar tsaro ta ta'azzara to dai kaɗan daga cikin abin da muka kenan. Mai yiwa dai idan rahoton shekara mai zuwa ya fito a samu karkatar alkaluma zuwa hauhawar sace-sace na 'yan makaranta a faɗin jihar Kaduna. Idan dai ba wani sabon sauyi aka samu a irin wannan lokaci ba, musamman ganin yadda cikin kwanaki biyar 'yan bindigan suka afkawa makarantu uku mabambanta a jihar ta Kaduna. Isa lolikara Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya. Yanzu kuma za mu shiga jamhuriyar Nijar inda kungiyar 'yan jarida ta RJSA da ke aiki da turai ta shirya taron horar da 'yan jarida dabarun aikin neman labaru a yanayi na rigima. wannan na zuwa ne bayan hargitsin da ya biyo bayan babban zaben kasar da 'yan adawa suka ki amincewa da sakamakon da ya ba malam bazu muhammad na pnds tarayya nasara wannan horo zai kara anganta aikin 'yan jaridar kan yadda za su yi aikin su lokacin rigingimu biyo bayan halin da ake ciki bayan zaɓe a wannan ƙasa siraji mamman idi shine jagoran cibiyar 'yan jaridar ta rgsc bayan horo da muke basu game da yadda ɗan jarida zai je nemi rahoto cikin wannan eh, lokacin na tashi hankali ya ne zai yi ya je nemi rahoto ya wallafa shi ba tare da rahoton ya haddasa tashi hankali ba don bayan wannan horon kuma haɗuwar da muka yi don hannu za a kowa ya ta ya nemo rahoto kamar minti biyu zuwa minti uku zuwa minti biyar wanda zai je da shi can radiyo su kuma ya wallafa shi wanda eh, suke neman su kawo kokari cikin kwanciyar hankali a cikin ƙasa suke kusan bayan wannan ƙasa muna cikin wani lokaci wanda buraman sai a hankali inda ana jiran sakamakon zaɓe zagaye na biyu kenan so muke zama to a ce wannan reportage da za su sun yi su ne saboda kahin a haɗu wa'annan resultat ɗin ko an haɗu su zama to an waye ma mutane kai da cewa kal a yi tashi hankali. kasancewar wannan ba shi bane karo na farko da kuka yi irin wannan ba da horo ga 'yan jarida kamar ana iya cewa abin ya yi tasiri. Eh, lalle abu ya yi tasiri 'yan jarida da dama sun samu horo game da kanshi musamman ma 'yan jarida na eh, radekan karkara election da 2006 akwai 'yan jarida da muka ba horo muka yi elaborakin jawabi jawabi jawabi message don ka ya kai wajen guda talatin suke ta wallafa shi suke ta wallafa shi don ya zama to sakonni na waye kai ba don sai zama to buraman zaben nan da aka yi shi ba a samu ba ba samu ba tashi hankali yanzu kamar tashi hankalin in kuka lura cikin manyan eh, garuruwa ne aka yi shi mai kauyuka haka ba a same shi ba. su ma dai 'yan jarida da suka samu wannan horo da suka huto daga jihohi daban-daban na wannan kasa sun nuna muhimmancin wannan horo a gare su kamar irin su malam mustapha da ya huto daga rediyo garkuwa ta jihar maradi tabbas wannan horo wanda muke yi a nan wato cikin zandar horo ne wanda matsayinmu na ɗan jarida zai kara ba mu dama domin wa mu yi aikin mu da ya kamata wacan dama aiki ne wanda muke yin da ya kamata amma kun san an ce shi karin ilimi bai da matsala yana da daɗi zai ba mu dama tabbas mu kara fahimtar da al'umma cewa kwanciyar hankali ita ce muhimmancin abu musamman a cikin wannan yanayi na zaɓe nijar ba samun matsala ko kuma in ce faɗace-faɗace bayan wato ba zaɓe ba sai muka ga wannan abu na bana abin ya zo da cikas to ya kamata a ce gaskiya mun ƙara waye ma al'umma kai bisa umhanin zaman lahiya sunana fati zakari dan jarida da yanar radio da telebijin amfani niyami to wanga horo dai yana da mahimmanci kun san kwancin ga dai kasan mu ya an yi zabe to bayan wanga zabe kun gani ko kamar wani tashin hankali ne ke so ya fara mu to mu 'yan jarida mu ma ba zamu zamna bayi ne muna mu ma tashi muke yi mu kawo mu. cikin wanga al'amari kowa ya da suje bisa election eh, zaben ga da an kayi da a samu kwanciyar hankali cikin kasa. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Kar a shafa muryar Amurka ake sauro a shirin na musamman daga Abuja. ga aisha mu'azu da shirinmu na gaba mai sauraro assalamu alaikum barka da jimurin sauraron shirin ciwon mace daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu a ci gaban maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a makon jiya a game da ranar mata ta duniya wanda muka zanta da wasu mata da suke rike da makaman a jihohinsu da kuma na tarayya wanda a da ba abu ne mai yiwuwa ba. idan mai sauraro bai manta ba mun kwana akan bayanan hajiya halima kyar joda inda take bayanin irin gwagwarmayar da ta sha a lokacin da ta tsaya takara a karon farko a jihar yobin najeriya kafin yanzu ta yi nasarar kasancewa zaɓaɓɓiyar shugabar karamar hukuma ta farko a jihar yobin ai sauraro lafiya kafin ce zan tsaya sai da ne kwamiti na tura masa a lokacin shine chairman na stakeholders in ba shi da candidate ku je ku tambaye shi ga kudiri na onko yana da candidate ni zan bara wa candidate din shi baya ya ce musu a shi da candidate din tsaya a bina na sake tura na biyu na sake tura na uku duk maganan shi daya sai da tafiya ta yi tafiya an zo gab director da na dauka na campaign organization dina sai ya da shi a ga sun riga sun san sirri na gaba daya sun san duk wani strategy da muka yi mafin out don samun nasarar wannan abin a lokacin nan kuma abin da an kara samun kalubale a kai shi ne. su masu zaɓe wato delegates na local government din na constituency din kuma da na fito don muna da constituencies biyu wa'yansu su malaman makaranta ne sai amfani da damansa a wancan lokacin shikenan sai ya ce duk malamin makarantar ya kira shi es din ya ce ka gaya musu duk wanda ya zaɓe ni akan aikinsa ga mutumin karkara yana da iyali yana da wane ne ya ji labari akan aikinsa kuma shi a lokacin wannan din shi ne abin nan yana kwamishinan ilimi ne kin ga abu ya shafe su directly yana zaune aka ce ga zance ga magana shi kenan sai shi es din dama yana ɗaya daga cikin masu bani support don ya yi understanding din issue na gender shi kenan sai janye daga cikin su mutum tara daga cikin delegates ina sai suka janye to muka shiga zaɓe cikin su akwai wani yanayi na sosai sai ya buga mishi kuma lokacin shi abu abin da bai sani ba shine muna tare sai buga mishi ya ce wani kar ka yadda ku zaɓi matan nan shi kuma kwamiti ukun nan da aka yi duka kwamitis din nan yana ciki sai ta an goro kayi latti dan ni mai bi ne ba zan yi magana biyu ba shi kenan ya ce naji ya kashe wayansa muka zo muka shiga zaɓe mutum tara daga ciki suka kasa shi shikenan sai suka koma kan candidate dinsa din da ya tayar campaign director na din da suka koma bot ɗinsa iya wannan taran ne sai wanda baya so sai shi ya yi imajin dan gaba ɗaya aka kada ni da kuri'a uku to kin ga wancan taran da suna na da ni zan yi imajin mm. amma ina sai wanda ba a so shi kenan shi kuma sai ya nasara muka watsa to kin ga wannan kalubale ne suna da hanyoyi sosai yadda za su iya kriplin ɗinka idan aka ce maganan siyasa ne su dai wata kadde mace ta taso ta zama abin da take nan gurin a ce kaza to amma ni alhamdulillah glen grassroot din suna kauna ta sosai ina ga mata mata to in a grassroot ne ina da mata sosai wanda suke yi na a lokacin don suna biye da ni duk inda na wuce za su sa goda suna jin daɗi tukunna aka zo aka yi wannan amma kin san akwai limit na tsakanin matar kakara da matar da take birni da matar da take za ta iya faɗa aji a lokacin nan ina ganin kaman awareness din ne ba mu da shi a cikin elite din wanda za a je a yi fighting a je a yi kai advocacy a yi waye waye don dai a samu a ja hankalin gwamnati ta ba da support ma mata to ban samu wannan din ba ba na kalmfashin kin yi magana cewa lokacin da kuke wannan dan kungiya na women in agriculture mm. kun ga cewa ba za ku iya taimakawa mata yadda ya kamata ba kamar wasu irin kalubale mata suke ciki a wannan lokacin da kuke gani gaskiya ya kamata a agaza musu a wannan lokacin duk abin da ake yi ba za a kira mace ba ko kaso ake ba ka san mace ba ta da ta cewa suna ga ba za ta yi tasiri ba ba amma kula ta ba ba amma dauke ta tana da muhimmanci ba ne so kawai abin da a lokacin nake ganin yake abin nan a kansu shine an dauki culture aka dauki al'adu aka dauki ɗauki addini addinin kuma aka bata muguwar fasara ku shine abin da ya sa a wannan lokacin ba a yi da mata ita kuwa barista aisha godowali wacce ta kasance daga cikin waɗanda gwamnan jihar Yobe ya naɗa a matsayin jami'ar hulɗa a jihar wacce a makon jiya na yi tuntuɓen harshen gabatar da ita a matsayin mai baiwa gwamnan shawara akan al'amuran shari'a ta yi jan hankali ga mata cewa duk da cewa ana damawa da mata yanzu ta ce mata su jajirce wajen neman ilimi domin sai da cancanta ake samun gurabe a gwamnati. duk abin da za a yi shawara ina so ya zamana a daina barin mata a baya su ma iyaye ne ya zamana ana tafiya da su ni a yau din nan burina in ga ana tafiya da mata in ta fannin gwamnatin ne in ta fannin siyasan ne ina so in ga duk abin da za a yi ana cakuɗa da mata amma kuma su ma mata ina so in ja hankalinsu akan cewa sai da ilimi fa ake gwagwarmayan rayuwa yanzu akwai jihar da ba zan kira miki sunan ba amma mun je advocacy gwamnan atake ya gaya mana ya ce ya ba mu approval muna neman wai tati wani abu percent sai ya ce ko 40 din ma ya ba mu amma on condition that a kawo mishi wanda suka cancanta muka fita a cancanta din sai ba mu samu har wannan percentage din da muke nema saboda haka kin ga laifin mu ne ba mu ce za mu je abin da bai cancanci a baka ka ce wai kai dan mace dole ne wai a baka ba jan hankalin mata a jajirce sai an sha wuya fa akan zo a sha daɗin nan ce mu fa muka ce abin da maza za su iya yi mu ma za mu yi to dan me ba za mu fita mu ma mu nemi ilimin nan ba kwanan nan a yobe akwai federal university a gashuwa aka zo za a nada vice chancellor kisan mace ce yanzu ta samu ta professor ne ta samu ta buga da su su wayan su su ce su goma sha nawa wayan su su ce su ishirin da wani abu da professor sauran duka maza ta buga da su yanzu ita ce professor maimuna ita ce vice to irin wannan ba da daɗi ba to kin gani irin wannan ai da daɗi amma kin gani in an zo an ce ana neman mata ba mu da cancanta duk abu da zai shafi al'umma ya kamata a ce an samu gudumawan kowa to da duk abin da za a yi ba mace a ciki amma yanzu kuma za a yi abu ana sa mata a ciki su ma har ana ɗaukan shawarwarinsu sannan kuma duka fanni kamar na su siyasa ma kin gani da mace in ta fito tana so ta yi siyasa ita ma don ta yi taimako sai a baki wani kawai an ɗauke ka kawai dole ne matan ma su ma su shiga siyasa din saboda su ma su samu farfado da sauran 'yan uwansu kamar mun ci gaba yanzu yanzu kin ga kamar mu a yobe alhamdulillah da sai ki ga kwamishina kwaya daya yanzu haka muna da kwamishinoni biyu mata gobe ma ba mu ki a ce <laughs> gwamna ya kara mana kwamishinoni biyu ba kin ga da sai ki ga an nada advisors din nan ba ki ga mace a cikin advisors muna da mace kin ga yanzu a cikin liaison officers da ya nada din nan ni kwaya daya ina daga ciki ita ma advisor tana nan ita ma kwaya daya <laughs> a ciki to yanzu haka fika local government yanzu mace muke da a matsayin chairman to inda da ne ina ba za mu kai ko ina ba mazan nan ba za su bar mu ba gaskiya mu dai a nan yau da kan alhamdulillah kai ya waye ana sa mu gaskiya akwai ci gaba ɗinka. sai kuma 'yar majalisar wakilan Najeriya shugabar kungiyar mata 'yan majalisar kungiyar kasashen Afirka renon Ingila Honorable Dr. Zainab Gimba ta yi bayani a game da bukatar da ke akwai na tunkarar matsalolin tsaro da ake fama da su na baya-bayan nan waɗanda ta ce mata sun suka fi jin raɗaɗin ire-iren waɗannan matsaloli. Abubuwa sun canza wanda ba abubuwan da ake nema a canza da ne ake nema a canza ba duk da dai akwai na daɗin amma akwai abubuwa da suke faruwa yanzu yanzu wanda da ba su nan wanda ya addabi mata musamman kika duba kamar harkan su kidnapi na yaran makaranta harkan boko haram a harkan abubuwan da yake faruwa a niger delta su north west north east da sauransu duk wayannan abubuwan idan kika zanna kika duba a shekarun baya ba su bane ba sannan kuma sai ga cewa a kwanakin nan saboda ko dan zaman da aka yi ne na covid-19 in kika lura sai ki ga cewa kuntata ma mata a cikin gida ma din sai ya fi yawa so irin harkar su fyaɗe maganan su dukan mata da sauransu duk wannan da akwai dai su amma yanzu sai aka ga yawa. To mai sauraro da haka za mu karkar shirin ciwon ya mace a yau sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu a mu da wani sabon shirin ciwon mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu a hajiya Halima Kyari Joda, barista Aisha Godowali da Honorable Zainab Gimba sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake fatar muni lafiya. matasa duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filatani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani ne 'ya'yan talaka da suke ko uwan su taron sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sa sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Awal gaba kawo mana shirin jaridu daga ƙasar Kamaru. matsayin namu na wannan makon ne da jaridar da Guardian Post ta kasar Kamaru ita kuma ta hango mana yanda ya zaka wata matashiya a shekaru goma sha takwas da kware a wajen gina manyan gidaje na laka a jihar Arewa maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake fama da 'yan tsageru masu dauke da bindigo. Sai kuma jaridar kamarun Tribune an da ita kuma ta hango mana cewar yanzu dai minista mai bayar da manyan kungiya na kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Talba Mala ya jakunan manyan kafanikan da aka ba su aikin manyan gine-gine musamman ma na manyan hanyoyi a kasar domin cewa sai kokari na kammala aikin su wanda aka ba su na cikin shekarar dubu biyu da ashirin da kuma dubu da ashirin da daya. Sai kuma jaridar Lumisade ta kasar Kamaru ita kuma ta yaba wa kungiyoyin mata ne na kasar Kamaru wajen amsa kiran gwamnati ta yi musu domin hana gudanar da gangami a yayin da suke gudanar su na ranar mata wani majalisar ɗinkin duniya ta ware musu na musamman hakan ya biyo baya ne yadda cutar nan ta covid-19 ta sake kwararowa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar informatin ta kasar kamaru an ita kuma ta ce 'yan gudun hijiran kasar tarayyar najeriya su guda ɗari biyar yanzu haka da waɗanda yakin boko haram ya raba su da su ta aihuwa kuma suka samu mafaka a ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a jihar arewa mai nisa a sansanin yan gudun hijira na tsaunin wawo yau sama da shekaru goma kenan suke durkushe a wannan wajen sun koma kasar tarayyar najeriya hakan ya biyo bayan ziyarar da gwamnan jihar borno kasar ta tarayyar najeriya injiniya babagana umar zulum ya kawo musu a jihar arewa mai nisan kasar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma lokaci ya yi na sharhin murar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta shiga cikin jerin shugabannin duniya da suka yi allah wadai da kakkausa murya kan hare-haren jirgi mara matuki da mukami mai linzami da 'yan tawayen hutu na yemen suka kai a saudiya a ranar 27 ga watan fabrairu 'yan huti suka kai hare-hare kan riyar da wasu wurare a saudiyar a cikin wata rubutaccen sanarwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka need price ya lura cewa har-haren ba barazana ba ce kawai ga fararen hula da basu yi ba basu gani ba barazana ce har ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a yemen kuma ya yi kira da a kawo karshen waɗannan munanan har-haren ƙasashen larabawa da birtaniya da faransa da jamus duk sun yi allah wadai da harin wanda shine na baya-bayan nan a jerin har-haren makamai masu linzami na kan iyaka da 'yan hutu masu samun goyon bayan iran suka kai Ko da yake Amurka na shirin kawo ƙarshen duk wani tallafi ga yakin da dakarun Saudiya ke jagoranta a Yemen, amma hakan ba yana nufin Amurka ba ta mayar da hankali ba ne wajen kare Saudiya a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta tare da al'ummarta. A wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Price ya bayyana cewa da goyon bayan Amurka Saudiya ta yi nasarar dakile harin wanda ya barazana ga fararen hula da basu ji ba basu gani ba a ranar 27 ga watan Fabrairu. Mr. Price ya kuma ce Amurka na nazarin karin matakan da za ta ɗauka domin tabbatar da ganin shugabannin na huti sun girbi abin da suka aikata. Ranar biyu ga watan Maris ma'aikatar tilmanin Amurka ta sanar da sanya takunkumi kan shugabannin sojojin Houthi biyu. Cikin wata sanarwa ma'aikatar tilmanin ta ce Mansur Al-Sa'adi da Ahmad Ali Hassan Alhamzi ne ke da alhakin kitsa hare-haren da sojojin Houthi ke kaiwa waɗanda ke shafar fararen hular yemen akan iyakokin ƙasashen biyu da kuma zirga-zirgar jiragen ruwa na kasuwanci a kan ruwan ƙasa da ƙasa waɗannan matakai waɗanda aka ɗauke su don ciyar da ajanda iran gaba sun ƙara ruwa wutar rikicin yemen sun tilasta sama da mutum miliyan ɗaya ficewa daga gidajensu sannan suna gab da jefa ƙasar cikin matsalar matsananciyar yunwa kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka price ya yi kira ga 'yan huti da su dakatar da kai har-haransu na kan iyaka da suke shiga saudiya tare da har-haren sojoji da suke kaiwa a marib su kuma amince da tsagaita wuta su koma kan teburin sulhu shugaba joe biden ya kudura aniyar taimakawa wajen dakatar da yakin yemen wanda ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin halin da ba taba ganin irinsa ba a duniya ba a kuma yi sulhu a rikicin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka price ya yaba da haɗin kan da amurka ta samu daga saudiya na kokarin ganin an cimma wannan burin don samun ci gaba a fannin zaman lafiya a cewarsa dole ne su ma mayakan huci su sauya yadda suke gudanar da al'amuransu wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka masu to da wannan fa muka kawo ƙarshen shirin na musamman daga nan abuja a madadin murar amurka ni umar faruk musa da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum